kwadago ta Najeriya wato NLC ta yi fatali da shirin bayar da tallafi na naira biliyan ɗari biyar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar inda ta ce hakan ba zai wadatar da al'umman ƙasa ba musamman ma irin wahalhalu da ma'aikata ke fuskanta sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi a ƙasar. Sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir ya ce wajibi ne gwamnati ta ƙara wa ma'aikata albashi har naira dubu ɗari uku domin ba su damar shawo kan taɓarɓarewar tattalin tattalin arzikin. maganan gaskiya shine mun faɗa cewa in dai har da gaske ake yi a ba ƙaramin ma'aikaci naira dubu ɗari uku ai akwai hanyoyin da za samu wannan kuɗaɗe a ƙasar nan in dai aka kau da maganar cin hanci da rashawa da kuma kere da su shugabanni suke ba kuɗaɗen da muke da su a ƙasar nan sun wuce tunanin mutum in aka raba wannan kuɗaɗe to sauran kuma raɗaɗin da 'yan najeriya su ci gaba da ji shi kuma a yaya kuma biliyan ɗari biyar a mutane kusan sama da miliyan ɗari biyu da shauransu a ƙasa ina maganar adalci a nan wannan don wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci gwamnati ke so da gaske ba ma ɗari uku ba ya kamata a ce dubu ɗari hudu ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki wannan shine matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta nlc shi kuwa shugaban muryar talaka na jihar yobe sale da sabon fegi da maturu ya ce kungiyar kwadago ta rika sara tana duban bakin gatari yunkurin shugaban kasa na bawa 'yan najeriya tallafi wannan yana da kyau saboda idan aka yi la'akari a kasar ba wai ma'aikata ne kaɗai suka fi wayanda ba sa aiki yawa ba wayanda ba sa aiki sun fi wayanda suke aiki yawa to idan aka ƙara wa ma'aikata su kuma wayanda ba sa aiki fa tun da dai wannan raɗaɗin cire tallafin man fetur din ya shafi kowaye a ƙasar nan sannan ita ma ƙungiyar kwadago da ta tuc kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba ƙarin albashi ba laifi ba ne kwarai da gaskiya na bukatan ƙarin albashi amma dai maganan gaskiya naira har dubu ɗari uku ba abu ne wanda zai yiwu ba da kuma ba abu ne kuma wanda hankali zai ɗauka ba ya kamata ita ma ta yi tunanin ta nutsu ta duba ta ga yanayin yadda kasar yake. amma ɗan majalisa mai wakiltar tsanyawa a jihar kano injiniya sani bala tsanyawa ya ba da hujjar da ya sa majalisar wakilai ta amince da bawa shugaba tinubu izini na yin amfani da naira biliyan ɗari biyar. Mu muna ganin cewa hakan da aka yi yana kan turba mai kyau domin akalla zai rage ma waɗansu daga cikin mutanen ƙasar nan raɗaɗin da suke ciki. To ko in an yi hakan abu ne da muke kira nan gaba a sake duba shi in ma hali ya yi kafin wata shidan ya yi inda yadda za a ƙara muna sake kira ka cewa a duba a ga yadda za a sake daɗa wa mutane irin wannan palliative da zai rage raɗaɗin halin da yanayi da suke ciki. Ƙungiyar kwadago ta ce za ta ci gaba da zama na keke da keke da shugaban ƙasa ƙasa saboda a nuna masa muhimmancin ƙara albashin domin waɗannan tallafin ba za su taka kara su karya ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.